Ya yan uwana masu sauraron wannan dandalin sadarwa ta Rinzamrun muryar ceto. Salama Allah zuwa gare ku duka. Barkanmu kuma da sake saduwa cikin wannan shiri mai albarka. Sunana Reverend Mai Nasara Iliya Wakayi, Darekta na Rinzamrun muryar ceto. A cikin shirinmu na yau, za mu dubi abu mafi alheri a gare mu domin kyautata rayuwarmu a nan duniya da gobe kiyama. Duk mutum da ke numfashi ya san irin azaba da ake sha a wannan zamanin da muke ciki yau. Al'umma sun kasa barci idanunsu a rufe. Mai dukiya kuma ƙara habaka yake yi cikin zalunci da yake yi wa mutane. talaka kuwa ƙara talauci yake yi kullum saboda an danna hakinsa a zamaninmu na yau ran dabba ta fi ran mutum daraja irin wannan rayuwa da sauran munanan abubuwan da ke faruwa su ne suka handabe mu a wannan zamanin cikin bincike da na yi na gano inda gizo ke saka wato inda matsalar take yan uwa ba wani abu bane daban rashin sanin allah da bin nufinsa shi ke jawo wannan wasu suna iya bayani cewa rashin tsoron allah da bin tafarkinsa duk su suka jawo wannan duk yadda ka faɗe shi zancen zahiri wannan gaskiya ne idan da sanin allah a zuciyar mutane gaskiya ba za a sami cin hanci ba idan da sanin allah a zuciyar mutane ba za a samu rashawa ba idan da sanin allah a zukatar mutane ba za a samu batun kunan bakin wake ba har ma zancen haya eh, 'yan daba ko kuma danniya a cikin mulki duk nan ba za a same su ba amma abin tambaya nan shine yaya ake iya sanin Allah har abin nufinsa domin kyautata rayuwarmu? Kafin mu samu cikakken wannan amsar, masu sauraro, ku ji wannan. Idan Allah yana son ya aikata nufinsa ta wurinmu, dole ne sai ya ɗauke ka daga inda kake. sa'annan ya kawo ka inda shi yake idan ya kawo ka inda yake sa'annan sai ya gaya maka abin da yake yi idan ka san abin da yake yi to za ka san abin da ya kamata ka yi wato ka shiga tare da shi cikin wannan aikin nan da yake yi ba yadda za ka iya tsaya inda kake har ka san nufin Allah ko ka aikata nufinsa dole ne sai ka shiga aiki da yake yi tare da shi jama'a masu sauraro akwai abu guda bakwai wanda suka zama tabbas kowane mutum da yake son sanin Allah ya kuma aikata nufin Allah dole ne ya san wannan abu na farko shine dole ne ka sani cewa Allah yana aiki tun ma kafin ka zo wurinsa abu na biyu dole ne kasancewa allah ne ke neman mutane ba mutane ke neman allah ba don haka allah na neman mutane da zai yi tarayya da su cikin aikin da yake yi abu na uku idan allah ya ganka kuma yana son aiki tare da kai shi ne zai baka gayyata domin shigan wannan aiki tare da shi abu na hudu idan Allah ya gayyace ka shi zai bayyana maka kowane ne shi abinda shi yake niyyar cimma buri a rayuwa sa'anan hanyar da yake bi domin ya cimma wannan burin abu na biyar a ta ɓangaren mutane kuma idan allah ya bayyana nufinsa mutum dole ne ya sami bambancin ra'ayi da allah domin tunanin mutum daban yake da na Allah. Abu na shida, dole ne kuma mutum ya janye nufin kansa da muradin zuciyarsa sa'annan ya amshi na Allah in har zai yi tafiya tare da Allah. Abu na bakwai, duk mutumin da ya yi biyayya da nufin Allah don cimma burin abin da Allah yake son ya aikata to hakika wannan mutum zai san Allah har ya aikata nufin Allah uwana masu sauraro ina so in ba ku misalai cikin littafi mai tsarki domin mu ƙara fahimci wannan shiri na hanyar samun sanin Allah da aikata nufinsa amma kash a nan zan dasa aya sai shirinmu na gaba za mu gan wasu mutanen da suka yi na'am da waɗannan matakai har Allah ya cika nufinsu ta wurinsu ta haka suka san Allah suka kuma san yadda za su aikata nufinsa jama'a a nan za mu dasa aya ina fata in sake saduwa da ku a shiri na gaba inda za mu ci gaba da wannan koyarwa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mu Allah maɗaukakin sarki ya cika mu da imani ya sa tsoronsa a cikin zuciyarmu domin mu aikata nufinsa. Na gode, wa salam.